الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يومنا قوم شاوكو قوات رمضان شكرا قيادة في حدود أربعين دا بقي وان دا دبيو قوات أخو ميلادية شكرا تادو دبو بيو دا أشرين دا شدا ayoyin da malam ya karanta su ne ayoyi na kusan karshe a wannan sura mai albarka suratu ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala yana tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yana kwantar masa da hankali yana rarrashin sa akan abin da mutanen Makka suka aikata cewa Allah ta'ala ya gani to amma sunnar sa shine yana jinkirtawa azzalumai kuma lokacin da Allah ya nufin kama su ba sa iya gujewa kama Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake wato nusarwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yi hakuri irin yadda annabi Ibrahim alaihi salam labarin sa ya gabata da ulul azmi min ar-rusul wajen hakurin su game da abin da azzalimin suke aikatawa na hana wato addinin Allah sakat na cutar da masu imani Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun wala tahsabanna Allah kada kai zato cewa Allah tabaraka wa ta'ala ghafilan ya rabtana amma ya'malu zalimuna game da abinda azzalimi suke aikatawa na zalunci a'a Allah yana sane yana gani Allah ya ga abin da suke aikatawa su azzalimai amma hikima ta Allah tabaraka wa ta'ala shine yakan yi jinkiri ga azzalimi kuma idan ya hukunta kamo na azzalimin lokaci yayi azzalimin ba zai kauce ko ya kubuce daga wannan kamo ba sai Allah ta'ala ya ce inna ma yu'akhiruhum kadai yana jinkirta musu ne yana jinkirta musu ai inna ma yumhiluhum yana yi musu jinkiri ne li yawmin tashkhasu fihi al-absar Izuwa ga wannan ranar da idanuwa za su ɗaukaka izuwa sama ai tartafi fihi absaru ahli al-mawqif waɗanda za a tsaida da su a filin alkiyama kowa ya ɗaga ido sama yana ƙoƙari ya ji me za a ce al'adar ɗan adam shine idan yana cikin wani yanayi na sauraro na jiran wani abu sai ya ɗaga kai sama Allah yana jinkirta mu ne zuwa wannan rana da bayi za su tattara a filin alkiyama kowa ya ɗaga kansa sama yana jira ya ji me za a ce ma'ana yana jiran hukuncin da za a yi sai Allah ta'ala ya ce lokacin da bayi za su fito daga kaburbura kenan su taru a filin alkiyama za su taru baki ɗaya daya muhsa'ina in sun fito daga kabari suna gaggawa lokacin da za a ce ku taho nan idan aka yi kira mai kira yi kira za su taho muhsa'ina ai musri'ina ila da'i suna gaggawa zuwa ga wanda yi kiran manan an yi kira cewa ku taho zuwa filin alkiyama bayan an fito da kabarbara kenan sai mutane su rika gaggawa suna sauri zuwa inda ake wannan kira muhsa'ina suna gaggawa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul kamar muhsa'ina ila da'i suna gaggawa zuwa wanda ya kiran ya kulu kafiruna hada yawmun asir kafirai za su rika cewa lalle wannan rana tana da wahala rana ce mai kunci mai wahala daga fitowa ma za su fara ganin yanayin cewa fa abin sai dai ba magana ya kulu kafiruna hada yawmun asir in an yi kira suka fito daga kaburbura aka kama hanya tafiya ana kiran yau kiransu يومئذ يتبعون da'iya, la'i, عوج له وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يعني أنه تباب وند زي magana. babu wanda zai kalli na gefensa ko ice me yake faruwa kowa kawai wansa yake kallo yana tafiya inda ake kira din kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'arij yace yawma yakhrujuna min al-ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbin yufirun an yi kira an fito da kabarbara mutane za su fito daga kabari sira'an a gaggauce in an yi kiran nan babu wanda zai wani jinkiri ya tafi sannu sannu a da gaggawa za a tafi inda ake kiran nan mukan na A yi ai rafi'iha ila sama sun daga kawunan su sama suna kallo suna jira su ji me za a ci min ghairi iltifatin ila shay ba tare da sun waiga ba ba tare da suna waigawa ba ma'ana ba tare da suna ko na gefen ka ba za ka waiga ga yake ciki ba kai dai jira kake ka ji me za a ci kowa ya tsaga kai sama la yanzuru ahadun ila ahad babu wanda yake kallon dan uwansa muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim farfuhum garin su kuma baya dawo zuwa gare su ala yarja ilaihim tahriku ajfani ma'ana ba a rinsa ido in aka tashi alkiyama mana ka san wannan kibta idan da ake yi shi kanshi ni'ima ce kwanciyar hankali ne idan musiba sai musiba idan ma ba za a kifta shi ba yana nan a kafe a waje daya la yartaddu ilaihim farfuhum ganin su baya dawa zuwa gare su ma'ana ba sa kiftawa a wannan waje ko da lahaza sun bude ido sun daga kai suna jira kawai su ji me za a ci wa afidatuhum hawa zukatansu kuma suna awofance ba komai a ciki ma'ana ba tunanin wani abu da za ka iya tunawa yanzu a nan duniya duk halin da kake cike tunanin ka za su ta zuwan maka da kaza da kaza ina ka bar kaza wane ne kaza duk a halin ko da kana gudu ne ko da kana kana tunano ina zan je yaya zan yi ina su wane amma an tashi alkiyama zuciyar ba komai a cikin tafaci jiran dai wannan abin da za a ce me za a ce maka shine wa afidatu hawa zukatansu abufance ba komai a ciki mana ba sa tuna wani abu na cewa me ake ciki kawai abin da suke jira su ji kiran da aka yi dinnan me za a ce shine kawai a gaban su amma babu wani abu bayan wannan babu wani abu bayan wannan yace li farsil hayrati saboda matukar firgici da kuma tsoro yace ka annaha nafsul hawa al khali min kulli kai ka ce kamar wato abu ne wanda yake mazubi da babu komai a cikinsa in ka kaɗa shi ba abin da za ka gani ba komai a cikinsa haka zuciyar za ta zamo a wufance babu komai a cikinta saboda matuƙar tsoro da kuma firgici ba abin da ake jira kawai sai me za a ce kiran nan da aka yi me za a ce haka za a tsaya gum a wannan waje saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labarin abin da zai kasance ya kake ji azzalumai za su samu kansu a wannan rana ko shakka babu suna cikin musiba Allah yana sane da su abin da suke Allah yana gani amma yana jinkirta musu sai Allah ta'ala ce wa anzirin nasa kuma ka gargadi mutane ka gargadi mutane Yau mai ya'tihimul azab ranar da azaba za ta zo gare su ma'ana ka tsoratar da su khawfuhum min azabi yau yawmin ya'tihimul azab ka tsoratar da su ranar da azaba za ta zo gare su ita ce wannan ranar da za a tsaya a filin alkiyama wa huwa yawmul qiyamah domin a ranar ce za a taho da jahannama a jawo ta kowa iganta yace wa inna maktasara ala zikri ityan al'azab fihi ma kaunihi yawm ityan thawab li'an al-maqam maqam tahdi a ranar alkiyama mutanen kirki za su samu kansu a cikin kwanciyar hankali Allah zai aminta da su to me yasa ba ambace su ba aka ambaci waɗanda za su zamo a cikin firgici daban da tsoro shine saboda yanzu magana ake ta gargadi shi yasa ba maganar a yi magana kuma waɗanda hankalin su yake kwanci ana magana gargaɗi ne ga azzalimai masu laifi a tuna musu ranar da azaba za ta zo gare su a wannan rana fa ya kulu lazi na zalamu azzalimai idan suka ga abin da ke faruwa na musiba a wannan waje da azaba sai su rika cewa rabbana akhirna ila ajalin qarib ya Allah ayi mana jinkiri zuwa wani ajali na kusa ayi mana jinkiri zuwa wani ajali karibin na kusa ma'ana a babu wata dama ta kusa ba wai sai an ɗau tsawon lokaci ba a'a a ɗan ba mu dama lokaci na kusa ai ila amad min zaman ma'lum ghair ba'id lokacin da ba mai tsayi ba ma'ana abin da suke faɗa ne, a ɗan ba su wata ‘yar dama kamar a yi musu ɗan wani jinkiri kankani na ɗan lokaci a ɗan musu jinkiri ƙanƙari na wani lokaci wannan zai kasance a lokacin da mutum yake barin duniya da lokacin da aka je filin alkiyama duk sai ya nemi damar a dan bashi wata yar dama ta lokaci ƙanƙani. a bashi dama ta lokaci ƙanƙani kamar yadda Allah ta'ala ya ce hatta idza jaa a'adahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fi matar idan mutuwa ta zo ga mutum wanda yake bai aikata abin kirki a rayuwarsa ba sai ya ce rabbir Ju'uni, la'alli amalu salihan ya Allah a maida ni a dan ban dama in koma tunda ya kama hanyar tafiya ne ma'ana a dawo da baya in an dawo zai gyara la'alli amalu salihan sai ma tarak abinda ban yi ba a baya yanzu na gani ashe gaske ne lahira ga ba mala'ikan na gani shi gashi na an kama hanyar dan Allah dan ba ni yan dama in dawo in gyara abin da na bari ban gyara ba a baya kuma ba wai sai an ban ba na bukatar tsawon lokaci ko da dan kankani ni dai in je in gyara kamar yadda Allah ta'ala ya ce waɗanda ya ba su dukiya su ciyar ya yi ayyuhal ladina amanu amfiku, ya yi ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku masu imani kada dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku gabarin tana Allah la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar su mantar da ku Allah sannan a cikin jerin ayar yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa kun min salihin a bani lokaci kankani duk ba wai suna nuna wai ba ma lokaci ne yawa suke so dan kadan dan a dawo ayi wani abu na kwarai shi wannan ce ake dan isa daka. a duniya ga dukiyar bai amfani da ita wajen neman yarda Allah ba amma tun da ya ga mutuwa ga ta a zahiri yanzu so yake ya dawo ya dan duk abin da yake da shi ma zai bayar zai bayar kuma ya zamo na kwarai ya yi abin kirki amma walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu jinkiri in lokaci ya ba dawowa da baya ba a koma. abin da ka tafi da shi da shi zaka tafi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari a gurabe da dama a cikin alkur'ani walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim in an tsaya a kiyama kenan a suratu as-sajda a filin alkiyama kamar dai da wannan ayar Allah yake ba mu labari suna ta rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watak wa nattabi'a rusul a wannan kaga a filin alkiyama kenan wancan guda biyan a lokacin tafiya lahira yanzu kuma an je lahirar Allah ya ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim da zaka ga mujrimai masu laifi sun sunku da kawunansu a lahira inda rabbihim a gaban ubangiji subhanahu wataala suna cewa rabbana absarna wa sami'na mun gani kuma mun ji mun yadda gaskiya ce lahira domin ai ga idan mu ya gano mana mun ji kuma abin da ake faɗi farji'na na'mal salihan inna nuna, amai da mu duniya mu dan aiki na gari yanzu muna da yaqini mun yadda gaskiya ce amma sun makara in an tafi ba a dawo duk wannan wa'azin da ya gamu ne wanda bai taho ba da shi ake ga abin da zai faru tun kafin lokacin yi maza ka gyara in lokaci ya kure babu magana kuma halas ba magana in dai lokacin da aka yanka ya zo to wani batun ka gyara babu shi babu shi in dai mala'ika ya zo to ba wani batun cewa za a gyara domin lokaci ya riga ya kure, lokaci ya kure. amma yanzu da kake da dama ne kafin zuwan mala'ikan ka yi maza ka gyara ka tuba ka dawo daidai duk abin da ya kamata ka yi ba sai ka bari ko kafin a tafi ko kuma sai ma an je filin kiyama ka ce za ka gyara ba zai yi ba ka maka Allah ta ke ta fa yakulu allazina zalamu azzalimai za su rika faɗa a filin alkiyama suna cewa rabbana ya ubangiji akhirna ila ajalin qaribin kai mana jinkiri zuwa ajali lokaci kankani na kusa mana ba ma lokaci mai tsayi ba nujib da'awataka za mu amsa kiranka abinda kace ai zamu zamu amsa kiran wa nattabi' rusul zamu bi abinda manzanninka suka zo da shi suka ce mu bi wanda muka kibi zamu bi fa na'mal bima ballaghuhu ilaina zamu aiki duk abin suka faɗa din nan wanda muka ce ba haka bane yanzu mun yarda haka ne mun ga gaskiyar zamu rike mu aiki da shi wa natadarak ma farata minna min al-iman abinda muka yi sakaci muka yi imani zamu gyara za mu gyara shi yasa a can aya yace inna muqinuna yanzu muna da yaqini mun yadda gaskiya da dai muna da kokonto amma ga ma a lahira ga ma filin alkiyama yanzu ai ba batun kuma a ce ai yaqini ya kare Ai ainul yaqin kenan tabbas ga ka a filin kiyama kaga ba batun cewa kuma mutum yayi inkari tun daga shi a tsaye a filin kiyama amma Allah ta'ala sai mai musu da martani yana cewa awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal ba ku ne ba aqsamtum kuke rantsewa kuke rantsuwa a baya wannan wato Istifami ne wanda yake taubisi tambaya ce amma ta zargi ce cewa da ai ga abin da kuka faɗi awalam takunu aqsamtum kuka yi rantsuwa akan cewa malakum min zawal ai kuna nan ba inda za ku malakun intiqalun min darid duniya. ai ba inda za ku je kuna nan a duniya amma ma an batta in an zama ƙasa shi kenan ba inda za a je har da yin rantsuwa suka kai rantsuwa cewa ba za su tafi lahira ai alam tu askaru fi duniya ba yamku jinkiri ba a duniya wa lam takunu aqsamtum min qablu kuma da ba kun yi rantsuwa a duniya ba mana kafin yau alkiyama halaftum izzaka a duniya kuka rantsuwa bi alsinatikum takabburan wa ghururan don jin isa da kuma gururi cewa ai kuna ganin kun isa ba wata lahira aqsamtum min kablu ma min zawal ba za ku gushe ba a duniya kuna nan inda kuke shine fadin Allah wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allah man yamut suka yi rantsuwa iya rantsuwar su cewa sun rantsi da Allah ba za a tashi kowa ba an mutu an tafi kenan zaman ladina kabaru Allah yub'athu a nan ka ga rantsuwa ma Allah yake sun yi wa aksamu billahi kuma jahda aimani suka yi rantsuwa ta mai girman rantsuwa rantsuwa ta wato da gaskiyar cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tada wanda ya mutu ba to sai ga sun mutu kuma an tashe su sai Allah ta'ala ya ce awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum kuma kuka zauna a guraren zama na waɗanda suka zalunci kawunansu ma'ana ga shi adawa da suka yi zalunci da samudawa da makamantan zai Allah ya tafiyar da su bayan sun tafi su ko kuma ka zo ka zauna aina a duniyar da da take cikinta amma suka yi ne suka tafi Allah ya tafiyar da su ko kuma ga ku yanzu a cikinta ba a nan suke bane duniya ko a wani wajen daban suke a duniya ce wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum inda suka yi zalunci aka tafiyar da su nan kuma ku zauna nan duniyar dai ita ce guda ɗaya ku zauna a cikin ta ma'ana manazilin lazina zalamu bi shirki wal ma'asi guraben da waɗancan da suka yi shirka da sabo abin nan waɗanda aka halakar da su aka bada labari ai anan dai guraben ku zauna ba wani waje ne daban ba wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma ya bayyana a gare ku ma'ana labari ya zo gare ku wani ma kun gani da idan ku ne asar guraben da waɗancan suka rayu kuma yau babu su gidajen suka rayu har ma da ragowar asar ɗansu rijiyoyinsu suna nan fa da ruwa ma a ciki bayan dubunnan shekaru Allah yana da hikima mutanen wannan samudawa ɗin mutanen annabi salih da suka Allah ya halakar da su amma sai Allah ya bar gurbin alamar gidajensu amma da rijiyoyi da ruwa har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu karanta hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je ta tabuka ya bi ta wannan waje to wasu sahabbai sun yi gaba kafin shi ya yi gaba sun yi gaba cikin rundunar sun yi gaba sun tafi da suka je wajen gidan dajin wa'annan mutanen sai suka ga rijiya suka ɗebi ruwan rijiyar suka ma yi gama kullu da shi wanda za su yi gurasa kafin su yi gurasa sai ga manzo Allah ya zo sallallahu suka ce ya rasulullah yace me zaunar da ku anan suka ce ai mun tsaya ne har ma ba shi mun ɗebi ruwa a rijiya har ma mun abin nan kwaba gurasa yace maza a zubar da gurasa wannan kullum? a ba dabbobi su ci kada ku ci ai wannan gure ne na azzalumai kar ku ɗebi ruwan su ma inda suka bar alama maza a bar wannan waje kar ma ku bi ta nan face kuna kuka da hawaye ko kuna nuna alhini saboda abin da suka yi Allah ya kama su abu ne tashin hankali saboda haka wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim larabawa suna da labarin waɗannan mutane domin ga guraben gidajen suna wucewa in za su tafi ainihin kasuwanci ƙasar sham saboda haka sun ga alamomi na guraben da waɗancan suka zauna ai wa zahara lakum bi mushahadati al-athar kun ga alamomi na guraben waɗancan wanda aka halakar Wata tawatur akhbar kuma labaransu sun yaɗu gari ku kun dama kuna da an ba ku labari tuntuni kuma gashi kun ga alamomin guraben kaifa fa'alna bihim yadda muka yi da su da suka yi shirka suka yi sabo yadda muka halakar da su min al-ihlaki wal uquba muka yi musu wato muka halakar da su ko muka yi musu uquba bi ma fa'alu min adh fasad saboda aikin su na zalunci da fasadi wa darabna lakum muka buga muku misali ko misalai ma'ana muka bayyana muku ai bayyana lakum fil qur'ani al amsal muka ba ku labari cikin qur'ani muka buga muku misali na irin abin da suka aikata kuma da abin da ya same su ai sifat ma fa'alu wa ma fu'ila bihi abin da suka yi da abin da aka yi da su wato abu ne wanda yake na babban misali da mutum ya kamata ya dauki zina da shi yadda Allah yake ba da labarin waɗancan mutane wa kad makaru makarahu hakika waɗannan mutanen sun yi makirci irin makircin أي فعلنا بالذين ظلموا ما فعلنا والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل سوى أن تندأك حلكا سني ما كرتي سوما سني إرن أبن نسكين ما كرتي نتنا ننتي الله بازي كاما نقو قرن ganin bayan gaskiya bin hanyoyi daban-daban na cewa sai sun ga bayan gaskiya makirci iri-iri tsammanin sa Allah ta'ala ba zai kama su ba wa kad makaru makarahum sun aikata abin da suka aikata na makirci na kokarin ture gaskiya irin yadda kuma mutanen makka kuke yin makirci wajen kokarin ganin bayan manzo Allah ta sallama da ganin bayan musulunci wa inda indallahi makruhum kuma sakamakon makircin su yana wajen Allah wa inda indallahi jazaa'u makrihim alladhi fa'alu irin abin da suke na makirci Allah ta'ala zai yi musu sakayya akai a ranar alkiyama sannan ya faɗi makircin nasu cewa ai su suke ganin suna makirci tsammanin su ai sun iya makirci amma Allah ya ce wa in kana makruhun li tazula minhu aljibal to amma wannan makircin nasu shin ya kai da cewa su irin makircin da har tsaunuka za su rika motsa suna barin inda suke makircin ya kai haka bai kai ba bai kai ba suna yin makirci suna tsammanin ai sun isa ba wanda ya isa da su irin dai abin da yake faruwa yau waɗannan yahudawan da suke ganin su ai ba wanda ya isa da su duk inda kake sun san inda kake kuma duk inda suke so su halaka ka za su iya kuma sun yi dabaru kuma sun yi kayan fasaha sun suna jin cewa a duniya kamar yadda wanda yake alfahari wannan abin nan din ba yahudan ba amurka ina ta ai yau ba wanda isa da su a duniya wai tsammanin sun iya kure makircin dabarar cewa ai suna da makamai suna da fasaha suna da kaza suna shi a tunanin shi sun kure wallahi ba mu isa da su sai Allah ya ce wa in kana makruhum li tazula minhu jibal amma duk wannan makirci da suke tsammani suna iya dauke tsauni daga inda yake su kawar da shi yace wal qad makaru haula al kafiruna makrahum shadid sun yi makirci mai girma alladhi shahru bihi dama sun shahara da makirci sai ya ce wa fi ilmin lahi ta'ala makruhan amma Allah yana sane duk abin da suke yi baya kuya ga Allah Allah yana gani ya sani sai ce wa maka da makruhun kuma duk abin da za su yi na tsammanin makirci mai girma mahma a goma duk girman makircin da irin dabarar su washtadda da tsananin makircin litantaqila minhu aljibal min amakiniha ba zai sa duwatsu tsaunuka su bushe daga inda suke ba ba zai sa tsaunuka ku gushe daga inda suke ba li'annahu lam yatajawaz makra amsalihim mimman dummira tadmiran duk abin da za su yi bai wuce makircin waɗannan na baya da suka yi Allah ya halakar da su ba duk abin da za su yi na baya ma sun yi su ne ba su sani ba Allah ya ce na baya ma sun yi makirci irin wannan makirci mai girma amma Allah ya tafiyar da su domin Allah ta'ala wa inda Allah makruhu duk abin da za su yi Allah yana sane da makircin su kuma Allah zai mai musu da abin su kansu zai halakar da su ba su gagara Allah ba ta wa ta'ala wannan istighfar ne wato kankanta makircin nasu ne so suna ganin ai sun yi makirci na ƙarshe yace ai laisa makruhum bi mutajawiz makri amsali duk abin da za su bai wuce na baya ba Allah yana ba mu labari duk abin da kake gani yanzu na ci gaba ko na dabara ko na isa ko na iyawa an yi shi a baya ya wuce yanzu ya wuce abin da China suke yi ne a ce za a yi kankare ma'ana a yi suranta gida a zuba kankare a rika yin abin da ake ta kamar intalogin na gidaje a yi yi masu tsayi a rika yi musu interlogin ba haka ake yi banzu a ce shine karshen dai dabara da ta ga abin da ake yi za a yi abin nan ne bayan an yi dbc an yi manya-manyan roduna a zo ana zuba kankare ko ba haka ake ba ga rodi ga to yanzu an wuce wannan ma an kai ga cewa kawai za a rika intalogin kankaren ne a rika yin abin nan gidaje masu tsayi to ina ga wanda shi suke kuma kankare gidajen suna sassaƙe gida su mai da shi gidaje su kuma wanne ya fi tsauni ne a tsaye za a zo a yi masa wato a yi gidaje a jikin tsaunin a yi komai abin da ake da bukata a ciki? yanzu yan adam na yanzu suna yin irin haka ba sa yi to amma akwai wanda ya gabata a baya su ba wai sai sun ma yi bulo ko sai sun yi kankara ba ba sa bukata a'a saboda abin da Allah ya ba su na hikima da ƙarfin jiki kawai in suka kalli dutse suna so su yi gida sai su yi masa kawai abin nan sassaƙa shi za su yi su yi gida irin yadda suke so a cikin duwatsu kuma sai ka je ka gani irin abin da Allah ya bari na wannan gidajen nasu kaga duk abin da zaka yi tsammani kai dabara kana yi to wani ya riga ka ya mafi wanda kai ya fi wanda ya fi naka kai kai ji kake kayi amma Allah ne ke ba labari in dai ilimi ne da fasaha da iya raya duniya da yawa an yi an tafi baya ya wuce da yawa sun ya wuce kuma yanzu duk irin ginin da muke yi a zamani yanzu shekara ɗari biyu da hamsin ɗari uku aka shiga wannan ci gaba na zamani da ake cewa wannan technological advancement na shekara ɗari uku ne duka duka wannan duniya a cikin yani khilal wannan shekara ɗari biyu da hamsin bai kai ɗari uku ba ma duniya ta yi lokaci guda a kai wannan ci gaban na duniya yanzu ka duba gidajen wa'incan mu yanzu duk da cewa an ci gaba ɗin duk gidan da aka yi shi in ya kai shekara hamsin sai ga ana bukata a yi masa renovation a zo a gyara a yi waye a yi kwaskwari ma a yi ke abin nan amma gidajen wa'ancan dubu ba a adadi gashi nan yanzu sai mu da su nawa Allah kaɗai ya sani dubun nai amma gidajen kuma suna nan lafiya lau ba abin da ya dage ko yake shi to kaga a ce nasu ma ya na zamanin nan ma inganci banda abubuwan da Allah kadai ya sani waɗanda suka gabata na ci gaba da aka yi dan adam ya a duniya ya gabata baya saboda haka ba abin da zai yi wanda yake fiye da wanda aka yi a baya duk makircin da zai yi na baya sun yi har ya wuce yace fi hada ta'ribun bi anna rasul alayhi salam wal muslimin alladhina yuriduna ayuridu al mushrikuna al makra bihim la yuzahzihum makrahum li'annahum kal jibal al rawasi wannan misali ne Allah yake bugawa cewa abinda waɗannan mushrike suke makirci na cewa sai sun ga bayan musulmi sun ga bayan ma'aikata sallama da musulmi sai Allah yake nuni da cewa duk abin da suke na makirci ya sani kuma ba su da nasara manzansa zai ba wa nasara da bambanai cewa abin da suke nufi na kawo ƙarshen musulmi makircin la yuzazi'uhum makruhum ba zai girgiza musulmi su daina abin da suke na addini ba domin su imanin su kal jibalin rawasi kamar duwatsu ne wanda suke kafa a ƙasa shine kamar sali kalimatin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha baya in dai akwai imani to kuma ba a ba abin da zai sa mutum ya ja da baya ya bar bauta Allah ko ya bar ban Allah in dai akwai imani duk abin da za a yi masa saboda haka makircin makirai da suka yi a baya irin shi dai mushrikan laraba suke yi wanda ba zai sa a daina addini ba kuma ba zai canja abin da Allah ta'ala ya yi nufi ba na cewa sai ya ɗaukaka addinin duk abin da za su yi sai dai su yi su gaji kuma ai sun yi ɗin tun da Allah ya koma manzo Allah ta sallama yahudawa suke makirci cewa sai sun ga bayan shi sai sun shekara dubu yau da nawa ɗari biyar ba kaza sun iya kuma yanzu in ana maganar musulunci ma sai ka yi mamaki ma kamar ma sabo ya dawo ma mana a fresh yanzu ma ake musuluncin ake karatu ake addini kuma a ƙasashen nasu ma tun zamanin farko suke makirci a kai barkar kuma dawai suka ce a kira manzan Allah ta sallama a zo a yi magana na sulhu sai aka ce a ɗora wani dutse akan wani gini sai aka yi wani dakali aka ce a ce annabi ya zauna a nan in muhammad ya zo a ce ya zauna in ya zo kawai sai a jeho dutsen manzo Allah ta asali ya hawa bin hawa ya zo ko wajen yahudawa suka ce ga wajen zama yana zama sai kawai ya miƙe sai kuma ya hau dabbar sai kama ciki yana zuwa Allah yake masa karka zauna sun yi shirya makirci so da tunaninsu suna da dabara duk abin da za su yi dai Allah bai yarda ba har sai da me Allah ya cika haskensa wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariha alkafiruna walau kariha mushrikuna ko sun ki kafirai ko mushrikai sun ki dai Allah yayi alkawari sai ya ciyar da addinin gaba li yuzhirahu yace ala dini kullihi sai ya ɗaukaka musulunci akan duk wani tsari li yuzhirahu sai ya ba shi zuhuri ɗaukaka akan kowane su kuma suna makin su shiga sai sun kai shi ƙasa Allah kuma ba zai yarda ba sai ya ɗaukaka shi Allah ta'ala ce fala tahsabanna Allah fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula inna Allah azizun wannan ayar ciko ne na abinda Allah yake bada labari cewa suna makirci dan su ga bayan addinin Allah sai Allah ce fala tahsabanna Allah kada kai zato da tsai cewa Allah ta'ala mukhlifa wa'dihi rusula zai warware alkawari da yayi ga manzanninsa a'a Allah zai cika alkawarinsa wani alkawari Allah ya ga manzanni kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli kaga ya ce kataballahu Allah ya rubuta ya wajarta wa zatin kataballahu cewa la'aghlibanna wallahi tabbas sai na yi rinjaye ana wa rasulu ni da manzanni kaga Allah ya alƙawari haka nan Allah yake ne inna lanansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma ya kuma ashhad Allah ya alƙawari lalle wallahi sai mun taimaki manzanninmu da mummunai to kaga Allah ya alƙawari sai Allah yake fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusula Kar ka taɓa da zato ka yi tsammanin cewa Allah ta'ala zai ainihin warware alkawari da yi ga manzanninsa cewa zai ba su nasara kuma zai kama azzalumai ya azabtar da su Allah zai cika alkawarinsa Allah zai cika alkawarinsa na cewa zai ba da kuma ya ba da nasara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta abin nan ashirin da uku kafin ya koma ga Allah shekara sha uku a maka goma a madina musulunci ya mamaye duk kasashen larabawa har ma ya fara fita da kasashen larabawa kafin sayyidina ali radiyallahu anhu shine halifa na hudu shi khulafa a rashidin ya koma ga Allah musulunci ya mamaye kasashen sham da iraki da waye duk wannan yankin ya zama na musulunci kafin shekaru su ci gaba shekara 200-300 musulunci ya mamaye duk duniya saboda haka Allah ya cika alkawarinsa na yada babu inda hasken musulunci bai shiga ba duk abin da suke na makirci Allah bai yadda ba alkawari ne sai ya isar da wannan addini kuma ya isa inna Allaha hakika Allah ta'ala azizun saboda shi mabuwayi ne duk abin da ya faɗa shi mai aikatawa ne mabuwayi ne mai iko akan aikata abin da ya ga dama mai ɗaukar fansa akan wanda suke saba masa azizun mabuwayi ne ai galibun la yumaka shi mabuwayi ne babu wanda zai iya yin wani makirci wato ga Allah tabaraka wa ta'ala wala yughalibu ahad ba wanda ke zai rinjaye ga Allah Allah shine aziz magwayi mai rinjaye zuntika mai ɗaukar fansa akan wanda ya saba masa saboda haka mujrimai lokaci ne kankani su jira su ga irin kamun da Allah zai musu amma Allah yana jinkirta musu sunnar Allah shine yakan jinkirta wa azzalimi wa umli lahum yace inna kaidi mati ina musu jinkiri amma kaidi na mai karfi ne in na so kama su to ba za su iya kubucewa ba sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayani cewa ga abin da zai kasance a ranar alkiyama na يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل ce yana bayanin abin da zai kasance ranar alkiyama ga waɗannan masu laifi mujirmai da suka yi rantsuwa cewa ba za a je alkiyama ba kuma Allah ta'ala ya tada alkiyama sai ga su tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ya ce inna Allah azizun zun tiqam Allah mabuwayi ne mai ɗaukar fansa akan wanda yi masa laifi to sai Allah yake bayanin abin da zai kasance a wannan rana ta alkiyama Shi ne fadin Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra ardi was samawat a wannan rana ne tubaddalu al-ardu za a musanya kasa ghayra al-ard ba wannan kasar da mutane ke kanta Ma'ana a ranar alkiyama Allah ta'ala zai tashi bayi a wata kasa ba wannan kasar da mutane ke kanta ba a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ta la yusharu an-nas ala ardin bayda naqiyya za a tashi mutane akan wata kasa fara sal kuma wadda ba a taba babu ma'alam ga wani babu alamar wani ya taba haka wani abu ko da shi ko wani abu a'a sabuwa ce ful ba wannan da aka yi da abin da aka yi Allah zai tafiyar da wannan ya kawo wata shine manzo Allah yace bai ba yace kamar gurasar da aka yi da tankadadde fulawa yana kalkana ganin shi da hasken haka kasar za ta zamo ita ce za a tsaye da mutane a gobe alkiyama wa barazu lillahi alwahid alqahar Allah zai bujiro da mutane baki daya ma'ana su fito daga kaburburan su kharaju min alqubur shine barazu ma'ana su fito su bayyana fili sun fito daga kaburburan su domin su je a yi musu hisabi lillahi alwahid alqahar domin tsayawa a gaban Allah ta'ala alwahid wanda yake makadaici alqahar mai rinjaye ma'ana mutane za a fidda su daga kaburbura domin su je su tsaya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala ai musu hisabi kowa ya ga abin da ya aikata wa tara al-mujrimina yawma idin muqarranina fil asfad wata tara zaka gani ya kai ma'aiki sallallahu salama ko ya kai mai sauraro al-mujrimina za a ga masu laifi a ranar alkiyama kafirai kenan mujrimai yawma idin aw nazana muqarranina wato an daddaure su ai mashdudina an ɗaure su tare da akran ɗinsu wato shaidaninsu na. an haɗe su da juna an ɗaɗɗaure su fil asfar a cikin sarka ai fil aglal a cikin sarka an ɗaɗɗaure su sannan yake sarabiluhum min kafirani sannan za a sanya musu tufafi na kafirani shine wani sinadari wanda yake mai zafi mai kuna wani sinadari ne da idan dabbobi raƙuma suka yi kasuwa sai a rika shafe bayansu da wannan suna tsalle saboda yana da ƙuna shine yake ƙona wannan ciwon to haka za a musu riga ta wannan sinadarin kuma sinadari ne da yake saurin ɗaukan zafi da wuta don su ɗanɗana azabar Allah sarabilum ai wato rigunan da za a sa musu a wannan waje min kasiranin daga wannan sinadarin mai zafi wa sha wujuhahum nar sannan wuta za ta lullube fuskokinsu a filin alkiyama to da hakan da Allah ya yi mutu sakamako ne na abin da suka aikata li yajzi Allahu kullu nafsin ma kasabat sakamako ne na da Allah zai yi sakayya ga dukkan wanda wato kullu nafsin ma kasabat abin da kowane rai ya aikata shi zai gani a wannan waje da abin da mutum ya aikata فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شيني اللي يجزي الله كل نفس ما كسبه دواء الله يسا كيها قدكا للري أبن دي عيكة تاشيدي قلي أو النموج إن الله سريع الحساب للي الله تعالى ميققاوا نفسي حسابا ميققاوا نفسي حسابا يحاسب جميع الخلق في قدر نصف النهار أو بنا أثر أكتشي دك لا يود ذاعي إذا الله يسوي حسابي كباي bai wuce kamar tankar rabin yini ba zai yi hisabi kowa ya san inda zai tafi kowa ya san inda zai tafi saboda haka Allah mai gaggawar hisabi da abin da mutum ya aikata zai je gani Allah ta'ala ya ce haza balagun linnas haza wannan qur'ani da ake karantawa ake bayani a cikinsa balagun linnati ai an saukar da shi ne domin ya zamo wato bala abin isarwa ga mutane don a isar musu da wannan wa'azin cewa ga abin da zai kasance kuma yana nan yana zuwa kowa ya shi, wani yunzaru bihi kuma ai musu gargaɗi da shi wannan alkur'ani din ya ya'lamu kuma dan mutane su sani da dai abin da ake karanta musu na hujjojin alkur'ani din cewa annama huwa ilahun wahidun cewa Allah ubangiji na gaskiya abin bauta guda ɗaya ne shi kaɗai shine abin bauta shine duk wannan wa'azin da ake menene gaya menene ƙarshen magana wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid shine duk wannan wa'azi da ake mutane a kira su ne zuwa ga cewa su san ubangiji abin bauta na gaskiya Allah ɗaya ne ba yi da kishiya wali yatadhakkara ulul albab kuma ayi wa'azi domin masu hankula su dauki wa'azi ashabul uqul ba ta hankali ta ɗauki wa da abin da ake faɗa kowa ya shiga titayensa. ya yi ƙoƙari abin da ya kamata kafin wannan abin da ake bayani ranar ta kasance wani ya tazakkara ulul albab ko wani ya zakkara ulul albab ko masu hankali su ɗauki wa da abin da ake karanta musu wannan shi ne gaya na duk abin da ake karantawa ƙarshe dai duk wannan bayanin da aka yi tun farko har zuwa ƙarshe duk abin da ƙur'ani ke gaya ya ai masa ɗaya to ga to ga makoma nan an riga an yi bayani mu girme ga dai halin da za ta kansa rana wanda ke da ke da ta sai ga alƙiyama ta tsaya kuma ga sakamakon abin da ake faɗa ya tabbata duk da cewa suna cewa wai a yi musu jinkiri a mayar da su su gyara magana ta wuce babu gyara shi yasa Allah ta'ala ma har zai yi izini gare su idan suka ga mummune a ranar alkiyama suna da haske za su ce karin abin nan ko an na naqtabis min nurikum saboda sun ga mummune yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim suna da haske mummune za su yi da hasken su shine abin da mutum ya a duniya na Iman da ake nagari ya zama musu haske a dinin alkiyama su ko waɗancan munafukai da kafirai in sun ga mummune na da haske da rika cewa in duruna naqtabis min nurikum sai a ce qilar wa wara'akum faltamisu a ce ai a can ake samu hasken kun baro shi a baya ashe ana nufin duniya ne kuma ba za a dawo duniya ba sai su juya da baya suna tsammanin abin da ake nufi ne wai ai a nan baya kaɗan aka samu hasken wa ba bai bainahum bi turin lahu bab batinuhu fihi rahma wa zahiru min qiblihi al'azab ashe ba su gane abin da ake faɗa ba ne abin da ake cewa shine ai kun baro inda ake samun hasken shine a duniya can ake aljanna sun dauka ana nufin wai wara ana nufin baya dan kadan baya haka in ana nufin duniya can kuka baro hasken a nan ake samun hasken nan za a yi aiki domin a samu tsira da kuma haske a ranar da za a tsaya gama Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce aya ta karshe a wannan sura mai albarka suratu Ibrahim sura ta gaba da za mu karanta insha Allah ita ce suratu Al-Hijr suratu alhijj wannan sura ita ce ta sha biyar a jerin tartibi na surorin mus'afi kamar yadda muke gani ayoyinta casa'in da tara sura ta alhijj kuma makkiya ce bil ijma in malamai ba a yi saɓani ba cewa sura ta sauka a makka kuma ta samu sunanta daga aya ta tamanin a wannan sura ɗin da Allah yake ba da labarin a mutanen da yake wala kazzaba ashabul hijri al mursalina mutanen garin hijir sun karyata mu. kuma a hijir din gari ne wanda yake tsakanin madina da sham in ka baro madina a hanyar sham a nan garin yake a nan garin yake ganin alhijir su ne dai waɗannan mutanen da Allah yake ba da labari mutanen annabi fada waɗanda Allah ya aiko musu wannan annabi mai girma suka karyata shi to an samu sunan sunan wannan sura ne daga wannan aya wala qad kadzaba ashabu al-hijr al-mursalin shine sunan ta suratu al-hijr a wannan gari shine dai wanda muka ba da labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa a lokacin da zai je Tabuka a shekara ta goma kuma arabin da sahabbai suka ɗebi ruwa a rijiya wannan gari manzon Allah yake kada su sha ko su dafa abinci da wannan ruwan manzo Allah yake so zubar da wannan kullun da aka dama saboda me wannan ruwan wajen ruwa ne na gulaban mutanen da Allah ya fushi da su mutanen da Allah ya yi fushi da su shine diyar samud samudawa inda Allah ya halakar da su mutanen da fare shi yasa manzo Allah yake la takulu ala haula'il mu'azzabina ku daina bin kuna shiga gidajen wa'annan mutanen kuna bin wato kuna shiga guraben da waɗannan ake musu azaba illa an takunu bakina sai dai in kuna za ku shiga kuna kuka fa illam takunu bakina fala tadkhulu alayhi in dai ba za ku kuka da hawayen ku ku daina shiga garuruwa la yusibukum ma asabahum dan kada abin da ya same su ya same ku saboda Allah ya fushi da waɗannan mutane ya halakar da su a riwaya ta Imam al-Bukhari wata hadisi muttafaq alaihi ne riwaya ta Imam al-Bukhari yace lamma marra rasulullah sallallahu bil hijr da manzo Allah ya wuce wannan gari na al-hijr sai yace da sahabbai la tasuru masakin allazina zalamu anfusahum ku daina shiga garuruwan ko mazaunan waɗanda suka zalunci kawuna su an ba kuma asabahum kada abin da ya shafe su ya shafe ku illa an takunu bakina sai dai in za ku rika kuka kuna alhinin abin da ya same su kuna neman ku Allah ya yafe muku ya tsare ku daga abin da ya auka ga waɗancan mutanen Ya ce sun makanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya rike kansa ya sunkuyi da kansa sannan wa asra as-sayr ya gaggawa ya wuce ya bar wannan waje wa ajaza waje wannan yake nuna cewa wato waɗancan mutane sun yi laifi da Allah ya halakar da su kuma Allah yana fushi da su shi yasa ma hatta inda aka halakar da su ba a so a je ka zauna ka zauna a wajen ko ka kusanci wajen ba ka nisanci wannan waje saboda Allah ya azabtar da wannan mutane ya yi fushi da su ya saukan musu da azaba kuma kaga ya zamo gargaɗi kenan aya ce ga kowa cewa ga da Allah yake da waɗanda suka zalunci kawunan suka aikata wato laifi suka yi wa Allah laifi har Allah ya kama su suna can kuma a barzaku suna jiran tashin alkiyama annaru yu'raduna alaiha wuduwan washiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kamun alkiyama a shigar da su ta jahannama kaga akwai gargaɗi da tsawatarwa a cikin wani? ba hadisi da ya zo wato kai tsaye akan bayani na falalar ita sura a jumlace sura ta sauka ne a lokacin da a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka ya kasance cikin arar huzun shekarar da ya rasa matarsa na Khadija da kuma bafarsa Abu Talib duk suka mutu to wannan shi ake cewa ita ake shekara ta bakin ciki manzo Allah ya samu kansa cikin damuwa na na Khadija Allah ya kara mata yadda ta kasance mai ba da gudunmuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aikin da yake na da'awa da kuma kiran mutane zuwa ga musulunci Abu Talib babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba da kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cutarwa mutanen Makka har suka rasa yadda za su yi da shi to duk sai Allah ya dauke su a wannan shekara to sai Allah ya saukar da wannan sura ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wacce ke dauke da bayanai na al'ummomin da Allah ya aika musu manzanni kuma irin yadda manzannin suka yi fama da su kuma da yadda Allah ta'ala ya yi intiƙami ga waɗannan masu laifin mujirmai masu wato cutar da manzannin Allah da kuma mummunai yadda Allah ya halakar da su wanda suka karyata manzannin Allah ta sauka sura tana gargaɗi ga mushrikai cewa ba su ne suka fara wannan cutar da manzannin Allah ba akwai wanda suka gabata an ko da mazanin suka cutar da su ga kuma yadda Allah ya yi da su ta gargaɗi ne ga mushrikai cewa ko ma Allah ta'ala zai iya kama ko yadda ya kama waɗancan ya sauka musu da hukuma tun a duniya kafin tashin alkiyama wanda suka karyata manzannin Allah sannan manzo Allah ta sallama shi kuma aka yi masa tasliya ma'ana aka kwantar masa da hankali cewa kada idamu Allah yana tare da shi kuma ya ci gaba da mai kira zuwa ga gaskiya fasda bi masu umar wa arif anil mushrikin sai ce inna kafainaka al mustahzi'ina za mu isar maka waɗancan mutane masu izini ci gaba da wa'azi ka bayyana wa'azinka fasda bi masu umar irin yadda Allah ya umarce ka za mu tsare ka za mu baka kariya daga waɗannan azzalumai da masu izini dan a ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ci gaba da kira zuwa ga musulunci kada ya gajiya kada ya ji komai a ransa Allah ya masa alkawari wajen bashi tariya daga dukkan waɗannan alzalamai wannan sura suratul hijr idan ka duba malamai suna cewa makasir abin da ke karantarwa a dunkule kenan kowace sura za ka ga akwai makasir menene a jumlace wato abin da take karantarwa na darussa sura dai makiya ce kuma surar makiya ga duk wanda ya san ulumul qur'an ya san ana bayanin cewa suna kira ne zuwa ga tauhidi da kuma bayanin tashin alkiyama turorin makka mafi yawan abin da suke karanta wake kadaita Allah a cikin bauta tunda kaga a makka ana fama ne da mushrikai masu bauta guma. saboda ka surorin makka mafi yawa abin da karatun su yake kunsa darussan cikin su shine kiran mutane zuwa ga tauhidi da kuma bayanin tashin alkiyama lahira da bayanin al-ma'ad lahira da gargadin mushrikai da masu sabo da azalimin irin yadda Allah ya saukar da hukuma ta ga irin waɗannan mutane sannan surorin makka mafi yawa suna ɗauke da bayanai na kissoshi tarihin manzanni na baya da kuma abin da ya gudana tsakaninsu da al'ummominsu ita ma wannan surar makiya haka take ɗauke da shi za ga tana bayanin annabtar annabi sallallahu alaihi tabbatar da shi da kuma tabbatar da alqur'ani Allah ne ya saukar da shi tun farkon surar zaga ta bude da alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wato waɗannan ayoyi ne na littafi da Allah ya saukar ga manzon Allah kuma Qur'ani wanda yake mabayyana kuma a ciki Allah ya ce wal qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim kaga al-qur'ani Allah yake kira shi al-qur'an al-azim qur'ani mai girma kaga yana bayyana falala al-qur'ani da girma al-qur'ani da tabbatar cewa wa'ayi ne da Allah yayi ga manzon Allah sannan da kuma yadda Allah ya tsare al-qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga duk wannan bayani yana cikin wannan sura da makiya ce Allah ta'ala yake bayanin wato tabbatar da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wahayi ne da Allah ya gare shi kuma Allah ya tsare wannan alqur'ani sannan a wannan sura Allah yana ƙara wato tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu Salama akan abin da yake na kira zuwa ga gaskiya sai a kada ya gajiya kada ya yi ƙasa a gwiwa kamar yadda ake cewa aka ba shi labarin annabawa na baya annabi ibrahim annabi ah, annabawa da yawa ga sanan aka ba da labari da abin da ya gudana tsakaninsu da mutanensu amma dai Allah yake wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawar ƙarshe na masu takawa ne bayan Allah na ƙwarai su Allah yake bawa nasara manzannin Allah da mutanen kirki saboda haka ana da wannan kiso shine ga manzan Allah ta salama domin ƙara masa wato ƙarfin zuciya wajen ci gaba da wa'azi sannan akwai a cikin ta wato darasi na kira ma'ana tabbatar da cewa a ci gaba da kira zuwa gaskiya kada a ji tsoron kowa domin Allah haka ya gaya manzo Allah fasda bi watuma ka isar da sakon abin da aka umarce ka ka kau da kai gabarin masu izgil wa arid al mushrikin saboda haka Allah ta'ala ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi da ya ci gaba da yin wa'azi da isar da sakon Allah sannan kuma ya yi riko da sallah har yanzu dai sallah tun a makka ana bayanin matsayi da girman sallah in ba kuma ba sura biyu da makaranta kowane an yi ambaci sallah da ko matsayin girman sallah haka Allah ya ce wa manzon Allah a wannan suran ma Manza Allah yana samun damuwa bisa abin da ake masa na angwama da kuma izgili da makamanta wannan sai Allah ya ce wala kad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna mun san cewa kana jin kuntata game da abin da suke faɗa gare ka amma fa tasbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin ka ci gaba da tasbihi zikiri da kuma yin sujjada sallah kenan sannan ka bauta wa Allah wa abuta rabbaka hatta ya ci ka ci gaba da bauta Allah har mutuwa ta zo gare ka kaga Allah ya ce masa ya ci gaba da bauta wa Allah da yin sallah bayan kira ga addini ga musulunci sannan ya ci gaba da zikiri tana Allah ya yi tasbihi kuma ya ci gaba da sallah domin suna cin abin da suke karawa mummuni ƙwarin gwiwa da tsayuwa akan tafarki yawan zikiri tuna Allah da kuma sallah wa innaha lakabiratun sai ce illa ala alkhashi'in wasta'inu bis sabri kaga sallah tana taimako wajen bada wato ƙara himma da ƙwarin gwiwa a wajen aikata alkhairi saboda haka Allah ya ce wa manzon Allah ta asal ya ci gaba da sallah da tasbihi sannan a wannan sura ta alhijr makasudi cikin abubuwan take karantarwa akwai bayani na cewa kafirai irin salon su ɗaya ne ko da bayan tsawon lokaci ko da dubunnan shekaru amma salon dai na kafirai ɗabi'ar iri ɗaya ce za a ga manzannin Allah da Allah ke ba da labari irin yadda suke tsangwamar manzannin su su mushrikai da yadda manzannin suke tsayawa akan gaskiya da kira zuwa gaskiya za a ga abu ne iri ɗaya yaƙi ko kuma gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya salo ne tun farko da aka fara har zuwa ƙarshen manzanni annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga irin abin da iri ɗaya ne Allah yake ba manzan Allah labari a cikin kisoshin nan cewa salo na kafirai na cutar da mummune abu ɗaya ne ba shi ba ne na farko dama manzannin baya haka suka yi fama da mutanensu yadda suka tsangwame su suka cutar da su kuma daga cikin abin da abin nan su kafirai suke fito na fito da manzanni shine cewa a basu aya a ba shaida a kawo musu mu'jiza sai Allah yake cewa kyale su na baya ma haka suka ce amma dan an ba su ayar ba fa dole su imani ba walau fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun da za su ce a bude musu kofar sama ta hau sama a bude min Allah ya musu tsani su hau su je sama din laqalu inna ma sukkirat absaruna in sun taka sun je saman sun leko ke kai amma wannan mutum ya iya sihiri kawai dabara kai mana sihiri ne dabo dabo ne bal nahnu qaumun haka za su masurun kawai sai ne aka yi ma shi ne sun nemi ayar an ba su amma kuma sun karyata kamar dai yadda suka nemi cewa wata ya tsage manzo Allah ta ta roki Allah wata ya tsage ya zo ya tsage din ya sauko suka gani amma duk da haka sai suka ce ni ba sai imani ba suka ce ai sihiri ne to sai Allah yake ga manzo Allah sai a ci gaba da wa'azi kar ya damu da abin da suke faɗi sannan wannan ma'ana mushrikai na baya kafirai da ba haka halarci yake sannan a cikin wannan sura akwai dama ciya ce bayani na wato kasancewar Allah ta'ala shine mai halitta makaɗaici shine ar-rabbukum shine al-ilahu al-haq ubangijin bayi wanda ya halicce su kuma abin bautar su shi kadai akwai ayoyi da suke bayyana dalail na tafarrudullah ta'ala bil ilahiyya cewa Allah shi kadai shine abin bauta ne hujja ayoyin da Allah ya kawo na halittarsa ga mabambanta al'amura da ya halitta cikin halittarsa da kuma kudararsa a cikinsu yadda yake gudanar da al'amuran halittarsa wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin nazirin wa habibnaha min kulli shaytanir rajim Allah ya halitta saman nan ya sanya taurari a cikin sama taurarin suka zamo ado ga sama kuma ana jifan shaidaru da ke kokarin sasoji a sama Allah ya ta bayani na kudararsa da ikonsa domin bayi su san cewa Shi ne ubangijin su abin bauta na gaskiya Allah ce wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun mu muka halitti bayi kuma mu za mu karɓi rayukansu kuma duk abin da yake duniya nan mu za mu gaje shi inna nahnu narithu al-arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un karshe dai Allah yake in wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun mu ne dai muka halitta halittar mu muka raya kuma za mu karɓi rayukansu kuma za mu gaji kasar dama ta mu ci to kaga wannan yana nuna kudura na Allah cewa shine abin bauta shi kadai dan shi dukan wannan halitta kuma shine mai iko akai kuma shi zai gaje abin sa ma a karshe. sannan a karshe wannan sura mai albarka surat al-hijr daga cikin darussan take karantawa shine cewa duk abin da Allah ya halitta dinnan ya halitta ne domin tabbatar da kadaituwarsa cewa abota masa shi kadai wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ya halitta sai ne don tabbatar da gaskiya mai tace gaskiya shine ta Allah da bauta sannan kuma da tabbatar da cewa za kuma a je a tsaya gaban sa wa inna sa'ata la'atiyatun fasahi sab'al jami kuma tashin alkiyama mai zuwa ne tashin alkiyama mai zuwa ne kaga karshe Allah ta'ala ya bayani a cikin wannan sura cewa zai tashi alkiyama kuma duk abin nan da ya halitta na sama da kasa ya halitta domin tabbatar da abu daya ne gaskiya ita gaskiyar nan ita ce tabbatar da kaɗaituwar Allah subhanahu ta'ala cewa ne abin bauta shi kaɗai. kuma a ƙarshe cikon wannan sura Allah tabaraka ta'ala) ya ja hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tsayawa akan kira zuwa ga tauhidi da kuma kauda kai gabanin ita duniya kauda kai gabanin ita wannan duniya la tamuddanna alayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim waqfit janahaka lil mu'minin cewa ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga tauhidi kuma ita duniya ba komai bace kai watsi da ita ka kau da kai gabarin waɗanda aka ba su duniyar ba wai don ana son su bane jarabawa ce kuma duniya kaskantacciya ce wannan sura mai albarka insha Allah ta'ala gobe zamu kalle ta a jumlace kafin kuma mu ci gaba kamar yadda muka saba da daukan ayoyin ɗaya bayan ɗaya muna karantawa duk muna yin wannan ne domin dai ni kokari mu gane sakon da yake cikin alkur'ani kuma haka ake so kai iya kokari kana karantawa kana fahimtar sabon da ke cin alkur'ani domin Allah ya saukar da shi ne don ka fahimta ka yi tadabburi kuma ka yi aiki da abin da Allah yake so a ciki Allah ya ba mu ikon fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muke je ya fi kurakuran mu Allah ya zauna da kasar mu lafiya duk inda musulmi suke Allah ta'ala ya kare jinin su ya kare dukiyarsu ya zauna da su lafiya a ko ina suke Allah ya mana albarka a kasar mu ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ta'ala ya san bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ya dame mu Allah ya kare mu ya ba mu lafiya da waɗanda suke buƙatar lafiya baki ɗayan mu Allah ya ba mu lafiya Allah ta'ala shirya mana matasan maza da mata tabbatar da mu a karkabar su da Allah sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin